واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ku bi alkur'ani wanda shine mafi kyan abin da ubangijin ku ya manzon manzansa ku yi aiki da umarninsa kuma ku nisanci hana-hanansa tun gabanin azaba ta zo muku babu tsammani ballantana ku yi mata shiri ku tuba